muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da nuna muna wannan safiya ta lahadi 26 ga watan ramadan hijira 1447 wanda kuma ya yi daidai da goma sha biyar ga watan maris miladiya 2026 muna makarantar cibiyar sahabai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin kwariyar birnin sokoto domin ci gaba da tafsirin alkurani mai girma na wata ramadan a cikin ci gaba da tafsirin muna cikin za mu fara farkon suratul mursalat kamar yadda za mu ji gabakin alaramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suna da al-mursalat wayanda ake aikowa za mu ji so ne ne ake aikowa wannan sura makiyya ce wato an saukar da ita tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka bai hijira zuwa madina ba kuma tana da ayoyi ɗai ɗai ɗai har guda hamsin bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jinkai muke fara karanta wannan surar Allah ce wal mursalat Allah na rantsuwa da mala'iku waɗanda ake aikowa da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala urfan waɗanda ke biye da juna wannan bayan wannan wannan bayan wannan wancan bayan wancan fal'afifati asfa sannan allah na rantsuwa da iska wanda ka bugawa da tsanani babu kyakkyaftawa domin isar da umarnin allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wannan shiratin nashara Allah na rantsuwa da mala'iku har yanzu waɗanda ke raba shari'o'i zuwa ga annabawa a lokuta daban-daban falfa da ƙatu farfa Allah na rantsuwa da ayoyi na alkur'ani wayanda ke rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya falmulkiyatu zikra Allah na rantsuwa da mala'iku waɗanda ke saukowa da wahayi suna kaiwa zuwa ga annabawa da manzanni uzuran ya zamo yanke uzuri aunuzuran ko kuma gargadi jawabin waɗanda rantsarantsa da Allah ya yi ya ce inna ma ku sani ku kahirar makka da manyanku da ƙanananku da mazanku da matanku da kwanku da kwarkwatakku matu a juna abin nan da aka yi muku alkawari na tashin alkiyama lawaƙi'un allah ce wallahi mai faruwa ne ba yadda ku aka zina ba ko ku yadda ko ka ku yadda ko kun shirya ko ba ku shirya ba to alkiyama nan za ta faru menene alamomin alkiyama tashin alkiyama alaran ma ƙaro mana sun mujiya فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ga an shahe tauraro kaf baki ɗai a can da kai sama tauraro ko sama ko ƙasa allah ke tauranin tafi alkiyama kenan allah ya jaye taurari ne wa idan sama a idan ita kuma sama aka tsatsage ta aka bubbuɗe ta don saukan mala'iku turanin tashin alkiyama kenan wa idan jibalin nusifat idan aka niƙe duwatsu duk gaba ɗaya suka koma yashi suka koma bai ɗai sassafan la tara fi ha'i wajen wala amta kai dibi haƙi a kan dibinka babu tudu babu gangare ƙasa kake gane ga ta nan shimfiɗe fallau a wata barma to ranar tashi an kiyama kenan wa idan rusulu uqitat idan su ko manzanni aka ɗiba musu lokacin da za su zo su ba da shaida kan al'ummomin da aka aiko su zuwa gare su to wannan ranar ranar tashin alkiyama kenan Allah ce li ayyi yaumin za a kire su ne a cikin wani yini mai girma ujjilat wanda aka ɗiba musu wannan lokacin da za su zo su faɗi yaya ta kaya tsakaninsu da waɗanda aka aiko su zuwa gare su Allah ce li yawmin fasli wannan ranar ranan sakamako kenan da kuma bayani dalla-dalla da kuma rarrabe hukunce-hukunce tsakanin bayi gaba ɗaya Allah ce wa ma'adara kan miyar sanar da kai ma yawmul fasli abinda ake kira ranar sakamako ranar rabe rarrabewa da kuma hukunci tsakanin bayi tun da baka taɓa ganin irin misalin wannan ginin ba babu abin da zai sa ka gane hakikanin ranar tashin alkiyama sai ka gani da idanunka Allah ke to wailun halaka ta tabbata yau mai izin a wannan yinin yinin alkiyama kenan akan wa lil mukazzabi na akan masu karyatar da tashin alkiyama da sun ga wannan yinin to shi ke na halaka ta tabbata Allah subhanahu wa wata kai mana tsari da halaka a nan duniya da kuma lahira Allah ramma sai Allah ya ce mu ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين الله تعلم نهلك الأولين شبه هلك al'ummomi na farko waɗanda na ƙaryatar da manzanninsu ba ina jama'ar annabi nuhu alaihi salam Allah ya halakar da su da tufani ina mutane annabi hud Allah ya halakar da su da tsawa ina mutane annabi salih Allah ya halakar da su da iska ina mutane annabi lodo Allah ya halakar da su da ruwan duwatsu da sama Haka kuma jinci ƙasarsu baki ɗaya ina suna maruzu waɗanda suka yi lokaci da annabi ibrahimu Allah ya aika musu sauro sauro ya gama da su ina mutane annabi musa alaihi salam da Allah subhanahu wata'ala ya gargada fir'auna da shi da jama'a ta zuwa cikin gulbi duk aka nutsar da su cikin gulmi aka halaka su labaran su sun gabace ku ko mutanen makka in yi za ku yi wa'azi ya kamata ce ku ku fi kowa ɗaukar wa'azi saboda al'ummomin da suka gabace ku kun ji labaransu Allah ce to kazalika kamar yadda muka aikata ga waɗannan al'ummomi waɗancan manzanni da suka gabata masu ƙaryatawa muka halaka su to haka ne ma na fa'alu sun hannu su biyo humar allah ce bayan mun halaka al'ummomin farko sannan waɗanda suka biyo bayan su ma suka karyatar da manzanninsu su ma za mu bishe su haka nan su ma mu halaka su kazalika allah ce to kamar haka ne na fa'alu za mu halakar bilmujirmi na da duk wani wanda yake mujirmi ne kahiri ne shi ma halaka shi zamu saboda haka su sani su kafaran maka ba kuce ma Allah subhanahu wataala za su yi ba albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kyale su bai aiko musu azabar da za ta halaka su nan take ba sai in zo an zo wurin ribar rayuwa a zo cikin kabari a ce rayuwar barzahu zuwa lahira to can ne da za su haɗu da gwani Allah ya yi mana sauki akwai wani labari da aka bayar wani mutum ne balarabe suna ne mujirimu amma kuma musulmi ne yana cikin sahu na farko ana sallah sai Allah ya ce alam muhlikil awwalina da liman ya karanta wannan ayar shin ba mahalakar da na farko ba sai ce to ar barin ban sahun ga na farko in koma na biyu sai bar sahun farko da baya da baya koma sahu na biyu ya ce liman ya ce sun manan tubi humul akhirina sannan kuma za mu bi da su kuma na da sauran da suka bi musu yace arba'in ta wannan sahun koma na uku ya haife koma na uku ya ji liman ya ce ka zalika na falu bil mujrimina haka nan za mu aikata ga mujrimina sai ya bar sallan gaba ɗai ya ce to ni Allah ke nufi dai kenan ya haife sallan gaba ɗai sai ya sai to suna ne mashirin an ce haka za a da mashirin mai to ne ka sa tsaya kama da aka sai kama hanya ɗaya ta tafiya malamai na kawo waɗannan labarai ne don a karanta a yi nishaɗi a yi dariya lokacin da aka yi karatu aka yi karatu kwakwalwa ta zagi to ana son sa nishaɗi sai a ɗauko irin waɗannan labarai ana karantawa ana nishaɗi Allah samu dace da alkhairi Allah ce wailun halaka ta tabbata yau ma izin a ranar tashi alkiyama ga wajen mukaddibi na akan masu ƙaryatar da ranar tashin alkiyama da na alarar ma Allah sai ce mi alam na hulukukun mimma in mahim alam na hulukukun من ماء مهين فجعل Mahi ashe ba mu ne muka halice ku ba min ma'in daga wasu ruwa mahinin wulakantattun ruwa wannan ruwa ko shi ne mani da kowa zamani ya tuɗama ta shirya ɗan suka tafi ka, sai ka wanki ɗan suka tafi ka ma ka wanki Allah ce to shin ba da wannan ruwa muka halice ku ba waje muka sanya wannan ruwa fi ƙararin cikin matabbata makine amintacce wato cikin mahaifa kenan garuwan namiji ga mace Allah ya haɗa su a cikin mahaifa ila ƙadarin ma'alum daga nan har zuwa wani lokaci sananne a wurin ubangiji Allah ya halicce ku a cikin mahaifa tun kuna maniyin ko koma tsarin jini ko koma tsoka Allah halitta mu kafsa da jiyoji da ruwa da jini Allah ya tare ku a cikin mahaifa har kuka kai lokacin da za a haihu ko zuwa duniya Allah ce shin ba mu muka yi wannan aikin ba ko ko kuma ka dauke bauta masu suka yi wannan aikin to yaya za mu ce ku zo ku bauta muna kuma ku ce ai kuma ka su suka dace a bauta musu don ga ubannin kuka gaji wannan ibada ga kakan kakan kakan kakanni da ku da kakan kakan kakannin ku duka hanyar da na halice ku da shi saboda ka rashin tunani ne a ji abota ba wani wanda ba Allah ba Allah ce faƙadam na sai muka kaddara shi wannan da muka talitta ko dai ne arziki ne a aljanna ko kuma da shi arziki ne a wuta Allah ce tun ɗana cikin ciki wannan ne ake rubutawa aji ajali ne sannan eh, arziki ne aikin da zai aikata ɗan wuta ne ko ɗan aljanna duk gaba ɗai lokacin da aka busa ba ƙarai suna cikin ciki Allah ya sa rubuta waɗannan ababen ha'aji saboda haka kuma layu baddar da ƙaunar Allah ce ba a canza wata magana da gare ne, alƙalami ba ce alƙalami ya bushe Allah ta sa nan cikin masu arziki aka rubuta mu Allah ce fa ni'mal qadiruna sai Allah ya ji kai ne da kai ne yace ma dalla da musu ubangiji masu kaddaro halitta da rubuta duk halin da wannan halittar ke ciki wailun yawma idhin lil mukazzimin Allah ce halaka ta tabbata a ranar alkiyama akan masu ƙaryatar da ranar alkiyama din dan nan sai mu ya da rama ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم وأسقيناكم ashe ban sanya ƙasa ta zama fata mai isuwakku ba a haya'an rayayyu suna zaune a ban ƙasa suna tafiye-tafiye suna wakitawa yanzu ga munan saman ƙasa masu zaune na waɗanda an zaune na zaune waɗanda an tsaye na tsaye bisa kanta waɗanda ke tahiya suna tahiya waɗanda ma a kwance suna nan kwance ga anan ne wasu cikin mota wasu bisa babur wasu bisa dawaki wasu bisa jaskai wasu bisa eh, kekuna da makamantansu waɗanda an raye to su an saman ƙasa suna tafiya suna sha'anin Allah ce wa amuwata su kuwa mamata suna can cikin ƙarƙashin ƙasa waɗannan wurare guda biyu aka fi ɗan mutum ko dai saman ƙasa ko cikin ƙasa ce ƙasa ta ishe ku shi kenan allah ya daga ya zama da ku ba inda mutum za shi zaman da aka maji tsoro allah waje فيها رواسي Allah ce sannan muka sanya rawasiya manya-manyan duwatsu bisa ban kasa shamikatin masu tsawo domin su rike ƙasa ta tsaya kyan ba tare da ta yi rawa da su ba ƙasa saman ruwa ka shimfi data da aka shimfiɗa ta saman ruwa ƙasa ta kama tangal-tangal-tangal tana saman ruwa dalilin cewa ƙasa saman ruwa take tona a gani a sai gaba guda gaba biyu gaba uku gaba hudu wasu wuraren gaba guda an cimma ruwa wani wurin gaba biyu an cimma ruwa wani wurin gaba uku an cimma ruwa wani wurin da ba hudu an cimma ruwa daidai yadda ruwa suke nesa a wannan wurin amma dai kasar sama ruwa take Allah ya kawo duwatsu manya-manya masu tsawo gandin-gandin ya aza bisa ƙasa sai ƙasa ta zauna suwa turaku duk dutsen da za a gani sama to wanda ke can cikin ƙasa ya yi girma da kuma tsawo fiye da wanda ake gani sama saboda duk sai su zama tura kuma su rike ƙasa don kakta ta raurawa Allah cewa kaina kuma sannan muka shashe ku ma'an ta ruwa masu daɗi har zaɓin ma ruwa ake yanzu na sha yanzu haka shi ruwan fadama ruwan tafki ya ja a ɗebo ruwan tafki ana sha to sai dajin da kayan ka sai can sai ta zaba ne tukunna in ba ire-ire waɗancan wurare ba mai shi ruwan tafki yanzu Allah ya wadata mada ruwa ga gudabe nan a jawo mana zuwa kawo ga hongo yanzu haƙiƙi a man shan ruwan famfo ba a kai ba da ruwan rijiya kowa ile da fiye wata da fiye wata an kai lokacin da fiye wata ma wani wuri ma ƙauyenci ake ganin shan ruwan fiye wata ga ruwan gora suwan wata kana tsayawa shan fiye wata ko suwan wata ɗin ma sai an zaɓa wani kamfani ta kwana amma duka kuma yanzu kukan talauci muka yi in Allah kama ba mu ya kama ba mu kashi saboda kukan talauci sai mu ran bukalin mu ina talaucin yake ina yake saboda haka mu ta gode ma Allah iyaye mata kun san inda aka hito samun ruwan sha sai an yi awa ana yi amma yanzu ɗau a ɗauki bokiti a ta ɗauko ruwan shiwuya sai a ce babu ruwa babu ruwa babu ruwa alhali ga Allah ya wadata samu da ruwa Abinda muke so ya zamo duk da muka mika hannu a ya itacen aljanna haka muka so su ma ruwan su zamo gare mu nan duniya ba su ku zama gare mu haka nan dole sai mun je mun bido su in mun kawo gida sai da hoho a cikin gida ba a wanda ya yi ce aljanna ba ne sai gida ya tace ne wurin hohun tukunna kada ya an yi tace aljanna ne duk inda yake zaune na za ɗi ba ke shi amma ba hoho ba saboda haka mu bar yawan kukan talauci an sani akwai talakawan gwargwado ya danganta kuma inda ya zama masu kuɗi na da yawa to talakawan su haka nan inda ya dauko babu masu kuɗi to su ma talakawan su haka nan waɗanda aka hiya a ce suwa talaka amma waɗanda aka hiya ma tuntube suka gani kana ganin cewa talaka ne amma su in kana fi rance sai ba ka rance to saboda aka mu tsoron Allah mu za mu gode ma Allah fiye da yadda muke kukan talauci Allah ce wailun yawma idhil mukazzibin halaka ta tabbata a ranar alkiyama ga masu karyatar da tashin alkiyama in tsalaku انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ƙaryatar da tashi alkiyama kun ce ba a tashi alkiyama to ga alkiyama ta tashi sai mai kuma sai a ce masu yin tsali ko ku ila zirle ga inuwa can ku zai ku shiga ciki inuwar mi inuwar nama. wannan inuwar بسم الله yi inuwa ta jihannama da za a kora su a ce musu ga inuwa can bisa izgiri su ce su shiga inuwa da waiwayawa so ga inuwa nan zai fi sheka da gudu Su yi tsammanin inuwa albarkata ko da suka zuwa inuwa su ji zafi ya bugo su kuma ba su iya juyowa don zahin da ya koro su yahin zahin da suka tasar ma saboda haka za su sheka da gudu su je su shiga cikin wannan inuwar Allah ce zai talata shu'ab wannan inuwa kuma rehe uku ga rai, gaba ga rehe guda daman su ga rehe guda haula kuma ga rehe guda dole kuma su shiga cikin wannan inuwar don suna da bukatar agaji Allah ce la ne ai ba inuwa ba ce wala yuqli min al-lahab wannan inuwa da za su shiga ciki bai wadatar da su daga belan wuta da za ta tasowa tana cewa a zubo mata su a zubo mata su a zubo mata su wuta na nan na tana ganin ga nama na har yanzu ba a zubo mata su ba tukun Allah ji mana sauki da wannan yanayin innaha Allah ce wannan wuta ta jahannama a ranar tarmi bi shararin wato tana jifa ne da tarbatsin wuta kamar idan makeri na bugun karhe tarbatsin wutar nan da ke tashi to haka jahannama a wannan lokacin ta farfarniya tarar tana jifa da wannan tarbatsin wutan kalkasiri tantattun wuta guda ya taso to a wa gidan sama ne za ka ga waɗannan katon tantattun wutan da ya taso ka annahu jimalatun sufur Allah ce ka ce dai waɗannan tantattun wutan nan ga yadda yake yaduwa ya watsuwa a ko'ina jimalatun sufurun eh, ka ce dai eh, abin nan eh, tagulla ne sufar waɗanda a eh, ɗoruwa ga sunan ko'ina suna yaɗuwa suna ganin ga tattakin wuta na tasowa ina za su faki inuwa ga da suke ciki a ce a cikin inuwa ga ina za su sa kai ba gurin sa kai saboda haka dole su miƙa wuya ga ubangiji subhanahu wata'ala wailun yawma idhil lil mukazzibin Allah ce halaka ta tabbata ranar alkiyama akan masu karyatar da alkiyama na'am هذا يوم لا يوم layan la yau yawm wani yini ne da la yanfiquna gaba babu mai iya bude baki shi wata magana wala yu'zanu lahum kuma ba a ba su izini fa ya'taziruna balle su faɗi uzurinsu don masu surutu kun ɗauke mana abin magana ce wannan yini na alkiyama yini ne da layan da mutane ba su da damar yin magana kowa na cikin ɗimuwa ana cikin tashin hankali da firgici allah ce wala yi uzanu so kafarai ba a ba su dama sayatar da runa bale su kawo uzuri an riga an yanke musu uzurinsu duk baki ɗaya ta hanyar aiko manzanni da kuma wa'azojin da malamai suke ta yi Allah ke wailun yawma illal lil mukazzibi halaka ta tabbata a ranar alkiyama ga masu karyatar da tashin alkiyama Allah ke haza wannan yini yawmul fasli yini ne na rarrabewa tsakanin bayi waɗanda suka ci bashi tun nan duniya ba su biya ba Allah ce yana nan da suka ci bashi su ce Allah ga mu ba wanda za ta koye kanta don ba ranar koyo ta ba ba ranar karya ta ba ina waɗanda aka ce bashin su su ma su ce gamu allah ce to maza ku biya su Ya ce allah ba mu da kuɗi a mashe mu duniya ba biya su allah ya ce ina yau ba ranar komawa duniya ta ba an riga an zo kenan ba a komawa saboda haka ina ladan da aka kika taho da su ta ce allah gaci a ce to a ɗebo ladan na a biya ya ce allah lada fa ce kware ko da lada aka biya dole za ki ɗebo ladan na a ɗebo ladan a biya masu biyan bashi masu biyan bashi suna dariya da nan ke ko ki aza kuka saboda haka duk waɗanda aka biya bashi su ji tsoron allah su biya ka hin su ta alkiyama Allah ce ba a ba su dama fayatar da ba baɗe su kawo uzuri domin yini ne da za a rarrabe sakamako tsakanin bayi gaba ɗai Allah ce jama'a na kun ga kuna mun tara ku ku da al'ummar ƙarshe wal'awwali ne da kuma al'ummar farko duk gaba ɗai ga kuna an tara ku ɗan ranar alkiyama rana ce mai ban mamaki ko al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam za a ce a tara wani guda aiko taro ya yi taro balaitun annabi adamu har waɗanda alkiyama za ta tashi a kansu ko gaba ɗaya farfajiya guda za a taro. mu ji tsoron allah allah ce fa'in kana lakum kaido in kuna da wani dabarar da za ku yi fakidu ne allah ce to ku yi dabarar sai Allah ya kyale ya saurara ya ji akwai wani shekani ko wata shekaniya da Allah ya ji an yi ƙi sai ya tambaya ya ce limanin mulkul yau wane ne ke da iko da mulki a yau waɗa mani inji sai kuma yin ƙi kuma cewa tsanu sai Allah ke lillahi da wahidin ƙafa mulki da iko na ga Allah shi kadai makaɗaici alkahar kuma marin jayi muje tsoron wannan yin. Allah ce wailun yawma idan lil mukazzibi halaka ta tabbata ranar alkiyama a masu kariyar tattata ce alkiyama daga na Allah ce na da rama إن المتقين في ظلال Allah ce inal muttaqina lalle ne su ko masu tsoron Allah masu kare kansu daga barin yin shirka masu kare kansu daga barin shiga boka masu kare kanunsu daga barin yin manta Allah ce a ranar alkiyama na fi zilalin suna cikin inuwoyin itacen aljanna Allah ka sa mu ciki wa uyunin da kuma mare-mare ne na gudana a ko'ina a lokacin da kafurai suke can cikin inuwar jahannama to su masu tsoron Allah suna cikin inuwar aljanna wafa waki ha Allah ce ga 'ya'yan itace abin marmari mimma ta huna irin 'ya'yan itacen da ya aljanna ke marmari ga sunan ciki yanzu kowace ta kaddara 'ya'yan itacen da za ta marma da cikin aljanna ake wakada ce da fata zan ɗebo wakada ce jinka ga yalo zan ɗebo wakada ce faiba wakada ce ɗinya wakada ce tsada wakada ce kaiwa za a nan dai to duk wannan ya yi tafi akwai cikin aljanna Allah ya kai mu aljanna mu sha ya yi tafi to za a ce mai aljanna a wannan yi ne ku lokaci ci washrabu kuma ku sha hani an. ana taya ku murna bima kuntum ta'malu saboda aikin alkhairi da kuka aikata a duniya kun dai imani da alqur'ani kun yi sallah kun yi azumi kun yi hajji kun ba da zakka kun yi tsaye da sadar da zumunta kun zo sauraren karatu kun aiki da karatun Allah subhanahu wa ta'ala ce to ga saka muku inna mutu ubangiji kazalika kamar yadda muka saka muku haka nan ne na jizon musulmi da muke saka duk masu kyautata ayyukansu amma wailun halaka ta tabbata yawa iza wannan yini lil mukaddimina ga masu karyata tashi alkiyama na قلوا وتمتعوا قليلا aka ce ma 'yan aljanna kulu washrabu hani'an a lokacin za a ce masu ko kulu wata mata'u qalilan kulu ku ci a nan duniya wata mata'u kuma ku ji daɗi ƙalilan duk kaɗan a nan duniya don a ranar alkiyama innakun majalamu da mujalmai kuke saboda haka ba za ku sha daɗi ba duk daɗin da za ku sha to ku sha a nan duniya min yau mai izinin mukazzibi halaka ta tabbata ranar alkiyama ga masu karyatar da tashin alkiyama wa iza qila lahum a nan duniya idan aka ce mafi irka'u ku yi ruku, wato ku yi sallah layar kau na ba su yin ruku ba su sallah ga ta musulmai amma in ce wacce lokacin zalla ya yi da ce don allah ne ke rabu da ni bai ga kallo ni kai ba halal sai na gama tukunna ba ji ga waya ni kai ba sai na gama tukunna ba ji ga wanki ni kai ba sai na gama wanki tukunna idan aka ce su yi sallah a nan duniya ba su sallah in za su yi sallah ma sai lokacin da suka ga dama to duk suna cikin banin a ranar alkiyama Allah ce wailun halaka ta tabbata yau yi ne alkiyama lil mukazzibina ga masu ƙaryatar da tashi alkiyama da kuma yin biris ga umarnin Allah ko kuma hannun Allah Allah ce fa bi ayi hadithin to da wani labari ne ba da hu bayan labarin alkur'ani yu'minuna su kafirai za su yi imani ga labari na alkur'ani an karanta muku kuka ce ba za mu yi imani da labarin da kuka ji da alkur'ani ba to wani labari ne za a zo muku da shi da za ku gaskata babu wani labari kuma Allah ya mana tsari da karyatar da alkur'ani mun kawo su ƙarshen suratul مرسلات yawa ƙarshen wannan tsura ya gabata ce majalisar aya don game da tambayoyi da za mu koma musu mu je abinda muka iya amsawa daga ciki to alhamdulillah aka tafsir da mu da yau kamshi Allah ya saka mana da mafifici alkhairi da masu sauraro baki daya a jiya wani saura tambaya guda wata ta rubuto cewa malam ƴaƴanta suna goyon kwance kuma har gudan ya isa aure har ya biya sadaki amma dai sun bai daina fitsarin kwance ba tana nema malami wata addu'a da kuma sauran mutane in kuma akwai wata addu'a da za ka rika yi sai malami na taimaka mata irin wannan matsalar bolin kwance ko da rashin lafiya ko kuma sha'anin shedannun aljannu saboda haka masu sai da magungunan gargajiya za a tuntuba a faɗa musu halin da ake ciki domin neman taimako sannan kafin wannan da addu'o'i muna yi kuma za mu ci gaba da yi da rukun cewa allah shi amsa mana addu'o'in da muke yi allah ya sauwaka to sai mai tambaya ta gaba ta ce malam ya aka son tsanci na rauni da kuma dubu da ɗari biyar sun kawo mata malam ya za ta yi da su sadaka za ta yi ko ya ya kamata ta yi da su sau wurin da yaran suka yi tsintuwa nan ya kamata da a ce a ba da cigiya a ba da sanarwa eh, abin da an tsinci kuɗi da kuma memori in ya so wanda ya zo bida in ya yi bayani za a yi a sa memory din da waya a ji in ya faɗi wasu abubuwan da ke cikin memory din in aka yi haka don za a gane tabbacin cewa shi adda amma ba haka na aka yi ba ba yadda za a yi a gane da tun da har ba a yi shirya wucen inda aka yi tsintuwan ba an zo da kuɗi donakan 'yan mabukata suke to sai su yi amfani da kuɗi a matsayin cewa sun ci a matsayin sadaka ya tsoron da mai memorin ya ji labari in ya zo sai su yadda za su yi su biya shi kuɗi ne eh, Memori ɗin ana iya sa ga waya a jiba in alheri ne ke ciki a ci gaba da saurari alheri in sharri ne kuma ke ciki a kariri a wakar na sosai mai tambaya ta gaba ta rubuto game da wata tambaya da ta turo kwanakin ba ta ce mala game da bayanin da ta yi ta rubuto ne cewa mijinta bai sallah sosai ta ce cewa da ta yi eh, cewa da malam ya yi ta tafi gidansu to malam in babu matsala a musulunci tana iya zamanta ko don saboda yaranta saboda dama zama dole aina take da shi yana halatta ta zauna da shi ko bai sallanta ko don yaranta Ba ya halatta aure tsakanin musulma da kafiri wanda duk zai sallah an yi an yi an yi da shi ya kiyato ba musulmi ba ne saboda haka aure su ya halatta inda ya duk ta bi hanyoyin da za a bi don ki koma masalla ya kiya to ta rabu da shi ta bar yayan sa'annan an haka na cin bai yi mata ba abu na ƙarshe da za a yi shi ne a kai ki kotu shawara ta ƙarshe kenan da zan bayar alƙali zai kire shi ya tilasta shi in ya koma masallar tau ɗan bai koma musallar ba ta waɗa ma alƙali to shi an san mata ɗiyanta yau ne kamar yadda yanke shawara ta ƙarshe in tana iyawa ta kai shi kotu ya uwanta su kama mata bai sallah saboda haka take son alƙali ya maraba tsakaninsu ya hukunci tsakaninsu in alƙali ya iya yaki da safiya koma masalla su koma ma'arminsu in ya kiya kuma a raba aure in na raba aure abu na biyu da ce yana tana so alkali shi an san mata diyanta don ba ta amince su ba diyanta ga kahiri ba alkali nan kuma za a shiga kotun a tabbatar da hujjoji a kai ne an san mata diyanta a miƙa mata Allah ya sauwaka. to sai ga tambaya ta gaba na sai mai tambaya ta gaba ta malam yana halatta eh, ka kyale wanda idan kuna shirye ba ka da matsala da shi amma idan kuka samu matsala sai da dinga yi mamuna fulci sau a yi ƙoƙarin kada matsala ta shigo shigowar matsala ɗin nan ne ake samun rabuwar kai saboda haka duk yadda za a yi tsakanin musulmi da musulmi a kawo da matsala a yi ƙoƙarin haka nan amma kuma duk da haka duk lokacin da ake zaman lahiya da ma lokacin da ba a zaune lahiya munafinci haramun ne saboda haka wanda ke da wannan ɗabi'ar sai kokari ka bari in ba ta bari ba can tsakaninta da Allah saboda haka ji tsoron Allah Allah ya sauwaka to sai ta gaba ta ce malam don Allah tana fara addu'ar malam Eh, wani bawan Allah ne ya zo da aure ta amma kuma uwar matar shi ta farko ta ce ba za a yi auren ba kamar auren ba zai yi ba ko tana bayani Allah ya tsawaka da wannan mijin da ya zo bidanta ala sa dace kun alheri ne kun kuma ba alheri Allah ya mai tsayi ya kawo mata wanda ya fi alheri a dokar da Allah kawai mutum bai iya wa mutum komai sai abin da Allah ya yi mutai to har wa yanzu cikin matsalolin aura wannan tace malam hukuncin matar da Eh, ta ƙaurace wa mijinta shekara guda shi kuma durin da yake ɗake ta sai ya je wurin ta ya kwana saboda ya ce da ya je yin dina gare ya koma ɗakin kishiyar tata shi ne kake tambaya wai malam lafi kishiyar kishiyar ita adda laifi ko ko mijin da dukansu suna da laifi amma dai mijin ya fi laifi don ba daidai ne eh, mai laifi eh, abin a taimaka ma mai laifi ga laifi ne ba babu da aka yi shi ya yi laifi ita ma ta kama mai da wannan laifin tana da laifi amma dai laifin mijin ya fi girma ita ko da ta ƙaurace wa mijinta har shekara to tana cikin fushin Allah har lokacin da ta yarda da mijinta saboda haka ta ji tsoron Allah ana zaune fa gida guda tuwo na yawa aka ci shi ka samu ruwa a sha da kamar yadda nake ita wannan matar suna cikin hushin Allah to ranar da ta kaurace ma mijinta har yau da muke magana saboda da aka ji tsoron Allah Yan mahaifinta ne wata mata ce ta kaurace mai ba za ta ji daɗi ba ga kinan cikin gida kina da kwana cikin gida na cikin ɗaki na da gina ya ba ki ciwo ki ci ki sha ki yi wanka ki yi kwalliya amma kuma kuma ki kaurace mai kuma wurin kwanciya ta abin da kai ya yi yawa to shi kuma komawa ɗakin kishiyarta da ya a ranar eh, da yake wurinta musulunci bai yadda da wannan ba sai dai ya yi haƙuri waɗannan ranakun in ɗakinta zai kwana a kwana haka nan cikin ɗakin tun da shi da ɗaki ba shi ita ba in dai ba ta yadda ya kusa gare ta to da koma baran da ko ta kwanci shi kwanci cikin daki ne ko ta dawo tsakar gida ta kwan in ya zo shi kan shi kwan cikin daki ne eh, amma ba daidai ne ya koma ɗakin wata ya kwana ɗakin wata ba sannan iyakan kwanukan da zai ɗakin ta kwana ɗaya ko biyu waɗannan dai ba za su sa su shi zina ba wannan dai haɗi ne kawai sannan ita kishiyarta da ke ba da malaba a zo a daɗe inda take ita ma ɗin ba ta daidai ba saboda aka ce ma mijin wa'azi cewa ya ta haƙuri don saba ma in tana son shi amma so kenan ba o eh, ta ga cewa ai ta samu garabasa a kwanukan kijiyar da duk gaba ɗaya gare ta ma aka yi ba daidai ba ne tana ƙara nan ta kama masabon allah tana da laifi a wurin allah saboda aka tawa mijin wa'azi in ya ji wa'azin to shi ke nan da shi da ita duk sun ta ga wannan laifin allah ya sawaka hmm. to akwai wata gawar allah ta taso zuwa wurin tafsir kuma ta yi da kuɗi sun kai dubu hamsin to Allah tana ba da cigiya idan Allah ya sa wani ya Amin amin. Sai mai tambaya ta gaba ta ce malam bambancin eh, sallar eh, alkaridi da kuma ta hajjo suna da bambanci ko duk ɗaya ne a wurin Allah da alƙayyadi da ne duk ba su da bambanci abu guda ne ana iya yi farkon dare shi kenan in ba a da lokacin yin farkon dare a bani har ƙarshen dare nan yi farkon dare kuma bai hana can cikin dare kuma a tafi kuma a ɗora daga inda aka tsaya saboda aka bai da bambanci wuturi ne kawai ake son a yi guda tak ba a wuturi sau biyu in farkon dare aka yi in an yi wuturi to karshen dare na zo sai a yi wuturi guda a kara sai a walwale wancan wuturi in ya so a tashi a jaraka a biyu biyu biyu kai ƙarshe sai a yi wuturi amma ba bambanci tsakanin tarawih da tahajjudi dukkan su na filolin dare ne hmm. tambaya ta ƙarshe kafin ta wasu bayan Allah sun rubuto addu'o'i daban-daban kuma sun ba da sadakoki suna nema malaye masu addu'a Allah biya bukatun suna alkhairi sai tambaya ta ƙarshe a yau ta ce mana wadda jinin al'ada ya ɗauke mata sati guda jini ya dawo ya kwana ɗaya kuma ya ɗauke malam menene hukuncin azuminka bayan sati guda kuma ya dawo za ka ci gaba da azumin idan ya kasance jirin da ya dawo tabbas jirin al'ada ne to tana cikin al'ada zuwa ƙarshe a samu kwana takwas to kamar yadda nake bayani mai jini al'ada an yi sati guda bayan ɗaukewan jini sai ga jini kuma ya dawo in tabbas wannan jinin na al'ada ne ku suna cikin al'ada don sai an yi kwana takwas akalla kenan tsakanin jini da tahowa wani jini sannan ne zai zamo jini na daban amma an ba kwana takwas ba to wancan jinin na farko shi ne kuma ya ci gaba saboda haka ina al'ada ne za ta ajiye azumi da sallah da makamantarsu wanda abin sallar wadda na yi a farko tun farko wadda ta ɗauki sarƙoƙi don da saituwa an an biyu ba shi ba a biya ba ko wacce sarƙa naira ɗari bakwai sarƙoƙi guda biyu dubu da ɗari hudu kenan amma dubu da ɗari biyar ta kawo ita wadda ta ɗau bashin sunanta amina wanda aka ɗau bashi gare ta sunanta murja saboda aka idan ta sanarwa kuɗi na nan sai su zo ta shi kuɗinta Dan kuma ba a gane ta ba kuma ta ce a yi sadaka da kuɗin wasu bayan allah sun magana a kan 'ya'yansu da aka ɗauke ana tsarin cewa sace su an yi da makamantansu nan cikin gida da kuma can ƙasashen kudu da duk dai gaba ɗaya cikin addu'a za mu sa su allah ya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 manya da ƙanana na asiri da na bayyane wayanda muka sani da waɗanda ba sani ba wayanda muka tuna da waɗanda muka mance ya da alamin ya Allah ka samu kammala azumin nan lafiya Allah ka samu kammala azumin nan lafiya ya Allah azuman da muka yi ka amsa muna wanda muke cikin ka amsa muna wanda za mu yi nan gaba ka amsa muna ya Allah sallolin mu na farilla ka amsa muna sallolin nafila da tahajjudi da alƙayyadi don Allah ka amsa mini ya rabbal alamin ya Allah ka amsa mana duk ayyukan alkhairi da muka aikata ya rabbal alamin Allah ka rufa mana asiri Allah ka rufa mana asiri masu ba da sadakoki da niyoyi daban-daban da bukatoci daban-daban Allah ka biya mu kowa bukata ce Allah ka biya mu kowa bukata ce Allah ka biya mu kowa bukata ce ya rabbal alamin ya Allah ka zauna da mu lafiya a wannan gari na Sokoto a wannan jihar ta Sokoto a wannan kasa ta Najeriya a duk inda musulmi suke faɗin duniya Allah ka zauna da su lafiya ya rabbal alamin matan da ke gidajen armi Allah ka zauna da su lafiya tsakanin su da mazajen su don rikicin da ke tsakanin su Allah ka warware musu ya rabbal alamin waɗanda ke da abokan zama Allah ka zauna da su lafiya ya rabbal alamin rikice-rikicen da ke tsakanin Allah ka warware ya rabbal alamin ƴaƴan da aka haifa Allah ka samu su albarka Allah ka samu su albarka masu juna biyu Allah ka ba su lafiya ka jidda su lafiya Allah ka ba su lafiya ka jadda su lafiya rabbal alami Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka idan Allah kai mu gobe za mu rufe tafsiri ya Allah ka sa mu rufe cikin aminci da kwanciyar hankali Allah ka sa mu rufe cikin aminci da kwanciyar hankali a cika da Fatiha